Babbar magana Ƙasar Rasha ta gargaɗi duk wata ƙasa wadda take so ta shiga Nijar domin ya kasance a fafata da sojojin da suka yi juyin mulki a ƙwato mulki a maida ma bazum. Ƙasar Rasha ta ja kunnen kaf ƙasashe da kuma ƙungiyoyin da suke ƙoƙarin ƙaƙabama. ma wannan ƙasa ta Nijar duk wani takunkumi wanda zai sa dole su ji wahalar da sai sun maida wannan mulki da suka yi juyinsa. ta ɗaya tsagen kuma yanzu haka ƙasar Nijar ɗin tana ta garzayawa tana neman ƙasashen da za su taimake ta wajen kare kanta da abin da ya tunkaro su. Haka zalika ƙasar Faransa tana ta ƙara yin Allah wadai da abin da sojojin Nijar ɗin suka yi. Sannan kuma kusan kaf ta kusa kwashe duka al'ummarta waɗanda suke rayuwa a wannan ƙasa ta Nijar. sannan kuma ta ja kunnan waɗanda suke ƙona mata dukiyoyinta da abubuwanta a cikin wannan ƙasa ta Nijar a kan lallai su gaggawa bari. Ta ɓangare kuma na wasu daga cikin manya-manyan ƙasashe musamman na Turawa suna godiya da matakin da ake shirin ɗauka a kan Nijar a kan dole Heba Zum ya dawo a kan wannan kujera wanda sun jinjina ma ƙungiyar ECOWAS kan cewa su matsa kada su kuskura su bari lallai su yi yadda za su yi waɗannan sojoji su fita daga bila ba zum ya dawo ya ci gaba da tafiyar da wannan ƙasa al'umma ku dai tsaya ku kalli wannan bidiyo daga farko har ƙarshe domin sanin cikakkun rahotannin al'amuran abubuwan da ke faruwa ta ɓangare na sojojin Nijar ɗin har yanzu suna nan akan bakarsu babu gudu babu ja da baya sun faɗa sun ƙara wannan juyin mulki da suka yi ba sun yi ba ne don ya kasance wata wahala ta sa su saduda Ƙasar Burkina Faso da Mali da Guinea yanzu haka sojojin Nijar sun ziyarci wannan ƙasa an ƙara ƙulla alaƙa za su shigo nan kane-kane domin ya kasance su tsaya wajen kare wannan martaba ta kujerar shugaban ƙasa wadda aka yi juyinta. Al'umma kafin ya kasance mu sa muku cikakken wannan rahoto muna sanar da tun nan in yau ne zuwanku na farko a cikin wannan tasha ku daure ku danna mana alamar subscribe haka zalika ku danna alamar ƙararrawar sanarwa kamar haka. ga cikakkun rahotannin kama haka yanzu yanzu nan rahotanni ke fitowa waɗanda suke tabbatar da ƙasar rasha ta ja kunnan. duk wata ƙasa wadda take ƙoƙarin taima nijar barazana akan dole sai sun aje wannan juyin mulki wanda suka yi bazum ya dawo kan kujerarsa ta mulki idan ba ku manta ba duk sauran kasashen da suka gudanar da wannan juyin mulki tun daga kan burkina faso mali da guinea waɗannan kasashe waɗanda sojoji ke mulkawa gabaki ɗaya kusan sun jingina da ƙasar rasha ne a halin da ake ciki yanzu wanda rasha ta kasance babbar ƙasa ce wadda take adawa da ƙasashen turawa wanda a halin da ake ciki yanzu duk wata ƙasa wadda take so ta fita daga tsarin turawa to da rasha take jingina sai rasha ta zama ƙashin bayanta. rasha ta tabbatar da matakin da ECOWAS take son ta ɗauka a kan ƙasar Nijar. A lallai wannan mataki ya yi tsauri a kada a kuskura a ɗauke sa a wannan ƙasa, in ko har ya kasance an ɗauke sa to lallai su ma za su yi wani abu. Haka zalika ta bangare kuma na sojojin Nijar a halin da ake ciki yanzu suna ta ƙoƙarin ƙara haɗa kai da wasu ƙasashen domin ya kasance su shigo a taimaka wajen ganin sun tabbatar da wannan juyin mulki wanda suka yi duk wata ƙasa wadda take kokarin ta shiga faɗa da su kama daga furuci na rundunar jami'an tsaron sojojin najeriya wanda suka ce a shirye suke jira kawai suke a ce musu tai su tai domin ya kasance su gudanar da aikin da aka tura su a wannan ƙasa ta nijar amma ga bidiyon ku kalla an rige an gaya musu cewa babu wanda zai supporting eh, sojoji su ɗauki su ɗauki mulki bai kamata ba kowa yana son democracy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 wanda zuwa yanzu dai takunkumi ne a wannan ƙasa ta Nijar ta ba shiga ba fita duk iyakokin ƙasa an kulle babu wani jirgi da zai ɗauko wasu kaya ya kawo a cikin wannan ƙasa babu kuma wani jirgi da zai ɗauka ya fita tun daga kan na sama zuwa na ruwa wanda halin da ake ciki yanzu bisa yadda rahotanni ke nunawa al'ummar da ke rayuwa a wannan ƙasa musamman talakawa sun fada a cikin wani irin yanayi sakamakon yadda kayayyaki suke ta hawa ma'ana suke ta ƙara tsada da haka ne ake ta ƙara jan hankalin masu ɗaukar waɗannan matakai a kan lallai su duba da talakawan da ke wannan ƙasa duk da cewa masu ɗaukar wannan mataki sun ce shi sojojin da suka yi juyin mulki suka ƙi an san ƙudurinsu ko suka ƙi jin maganar su su ne suka jefa wannan ƙasa a wannan fitina wanda ya zuwa yanzu dai babban abin da ake tsoro shine faruwar wannan yaƙi wanda in aka ce an fara sa ba san iya abin da zai haifar ba duba da yadda ya kasance Nijeriya da ƙasar Nijar ɗin kusan a haɗe suke makauta ne na sosai ba kuma wai iya Najeriya ba ce za ta yaƙi ƙasar a ƙungiyar ECOWAS ce wanda sojoji ne na ƙasa mabambanta za su shiga wannan ƙasa don an so wannan mulki na bazum sai dai kuma jirin rasha ta sa baki a cikin lamarin zai iya canza kafa wannan al'amuran duba da yadda aka san halin wannan ƙasa da kuma yadda aka san shirinta da sojojinta. faransa dai ta yi allah wadai sannan tana ta kwashe sojojinta daga wannan ƙasa ta nijar tana haita ƙasar ta kyale su kowa ya riga ya san al'amarin kaf abin da ke tahiya a cikin wannan ƙasa ta nijar kusan duka tsarin faransa ne ita ce take gudanar da duk waɗannan al'amura tun daga kan kuɗin da ƙasar ke kashewa ita ke bugawa da sauran abubuwa wannan juyin mulki da sojojin suka yasa ran wannan ƙasa ya ɓaci ta janye duk wani tallafi da take ba wannan ƙasa ta nijar Germany ma ta janye nata bangaren sa Amerika sun janye da sauran kaf kasashen Turawa. Wanda a halin da ake ciki yanzu duk da haka rundunar jami'an tsaron na sojojin na niger waɗanda suka yi juyin mulki sun ce ba gudu babu ja da ba. Ba su yi wannan juyin mulki don wata wahala ta sa su maida shi ba, sai sun sauke ba bazum ya sauku. Sojojin Mali, Wine da Burkina Faso sun tabbatar su ma cewa akan za su shigo su kare niger Dole wannan juyin mulki da aka yi ya tafi a haka, haka suke buƙatar ya kasance.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 idan kuma har akwai abin da kuke son sanar da mu akwai bangare na comment wanda muke ba ku cikakkiyar dama akan za ku iya mana magana kai tsaye daga ƙarshe al'umma addu'a ta rage a ci gaba da addu'o'in Allah subhanahu wata'ala ya takaita wannan abu musamman al'ummar Nijar da makauta sakamakon in har wannan yaƙi ya faru yaƙi da tsiya ta ƙasa yakan talauta ƙasa yakan jewa ƙasa a cikin mugun yanayi wanda talaka mafi girman wanda ke shan wahala in yaki ya faru shine sakamakon shi ne sai ya fita ya nema to ko ya ta ya nema dan ba inda zai nema komai ya lalace shi kuma bai aje a gida ba kun gaya za a yi kenan ga talauci ga rashin zaman lafiya sai ka ga gudun hijira da menene sun yawaita wanda haka ne ba a fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da mafita kada a yi wannan yaki wanda zai iya jefa talakawa da dama a cikin bala'i. ba zanga-zangar da kuke fitowa kuna yi ba akan ku ba ku yarda ba da wannan juyin mulki sai eh, an kaza sai kun yarda da juyin mulki ko ba ku yarda ba ita bace ce, a ce abin da ya rage ku yi a halin da ake ciki yanzu duba da irin masifa da ta tunkaro in kuma aka yi wannan fada ba iya Nijar din za su wahala ba har da sauran wasu daga cikin kasashen makotanta Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace muna tare da ku a kowane lokaci